ملاحظة تبيت الإشكال لا يقع في الآكاب التكليفية shi wannan irin muskila aje ana ta sabani baya aukuwa ainihin fil ahkamin taklifiyya ala amaliyya wajen ayyukan taklifi da aiki wa muskilul kitabi was sunna julluha fi umurin taswiriyya duk wasu mushkiloli da wani mujimaloli da wani sa'ansa yana karewa na galiba ne a cikin masalolin da na ibada ba tasawuriyya minhum man qala la yatasawwaru an yamuta an Ya haka ولم yi mana bayanin mujimalin ba wa وهذا sahihu عنه بشرط أن نعترف عن بوجود المشكل لما رينا دول ميدد فأمو مشكل ويصبح الخلاف لفظيا وألف ابن قتيبة تعويل مختلف الحديث وألف الطهاوي مشكل الآثار هاي yanzu dai wannan fanni ba mu sa masa littafi ba don mustalahul hadisi in an san wajen aka gano shi za mu sa mushkilul hadisi na aka sa mushkilul hadisi da nema na na cika ta budi na na ya budi na duka ta hanga na ebo a hajji na farko na sayar da daban da kusan kowanne na karanta shi sai dai in sai dai ba mamaki zan canza amma na da mushkil kafin da na so musamman na mushkilul hadisi ina ne wurin a ah, to farsawa ce littafi goma sha uku da tun da ya kare ba kare ba a sashi ai ba san ma ba in akwai hadisi wanda zai tuno tarihin inda hadisi yake ai muna yin hadisi da ba hadisi haddasa ba hanyoyin hadisi musalahu ba har aka sa wata daribu ba tona ta daribu ka nemo ranar ka tambayi ta daribu ai ba sunan shi ba sunan shi muhammad sani saboda mai tafsa ne a kan taddaribu aka sa basa taddaribu na na kin kana son ka ba ne amsa da wayo na ranar kaza ake ranar kaza da ya ne ake hadisi masallahu kafin da zai ka koma ya kata har yanzu ka ma gane abin da nake nufi babban lantana maka wani amsa da nake nema ka je ka nemo rana ka rana ya ke matsalar labisi shi ke nan daga nasin abu ne ya zaka bane amsa da wayo kuma ka buɗe min ido dole ke da ni abu salam ne hmm. eh. ban ji me yake habibu shi ne mana an yi shi wai a gano wata rana ce an rana ce da safin aka kyauta rana ce to oh. shi ne zai ta nemo ranar wacce rana ce ran jimma ne ko ran alamis ne ko kuma menene a zamo ranar da ba dama ba ne amsan wayo na riga na ayyana ba za su amsa ba sai kaje ka nemi yawwa yi tambayanka albayanu fa na zo kan albayanu Hmm. ina jin ka hmm? a'a na layi na uku ba zan koma can ba albayanu fil luga bayani a luga baina shay'i azhara ko bayyana shay'a in an ce bayyana ma'ana azharahu wa bayyana wa baina wa bayyana ay faraqa lidha faraka azharahu wa bayyana ma'ana faraka liza yuqalu kaga wannan wannan bayanu wanda muke maganan wannan bayanu eh muna tafsiri azwaul bayan to bayanin da ake nan menene ma'anan wannan bayani da aka ce bayani a luga shine azharahu wa bayyana yani faraka liza yuqalu hadha fihi bawnun ay farqu ومدار فعل أدي بين ومدار آه، ومدار فعل بين متى فيها أيك بين أن على التمييز بين وعروا وكشف الخفاء والجلاء وانجلاء الأمر وانجلاء الأمر والبيان شي بياني هو ظهور هو الظهور والوضوح والبيان في اللغة مداره على الظهور والوضوح والبيان بياني في الاصطلاح shi wannan kalmar bayan wata rana zaka ji mutum yana neman ya tambayi bayani kuma an fassara bayani cikakken fassarawa sai ko mutum ba je ya tsaya ya duba ba me fil istilahi ikhtalafa al ulama fi ta'rifihi فقال الماتن إخراج الشيء بالحيز الإسكاني هد أبو بدرك تروى إلى حيز التجلي إذا ولن بجنة وقال بعضهم البيان وفكت البيان هو الدليل الذي حصل به الاله دليل لأكثر مبينة تشي وبعضهم وفكت هو ilmul hafilu shine ilimi wanda aka fa alhasilu min ad-dalili wanda ya samu na dalili illa iya kanan za a tsaya